Allah ya sa na turo da wani wanda ina ta na ɗau cikin ina ta san me na kudarsa ina mantawa shekarar jiya da jiya Allah ya sa shi yau na tana ranar lahadi ita ce sha tara ga wata ko zai dawo ranar da ƙasar hausa nake ce mata ta kuta rana ta bakwai kenan daga haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to girmama wannan rana da yin bukukuwa da duk wani abu da mumini zai saboda murnar Allah ya bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan abu ne mai kyau kamar da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake fara yake cewa masu yin maulidi suna da lada a gurin Allah saboda kyakkyawan kudurinsu na koyarwa da kuma san annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ma an kai wannan Allah ya yarda zaka samu lada zaka samu alheri ma abin da ba mu yarda da shi ba wanda shi zan yi magana a kai babu hannunmu ba mu yarda da shi ba ba mu yarda duk wanda ya san ko yana jin maganar mu ko ya yarda za mu iya gaya masa gaskiya yin wannan abin ba za ka ga matasa da maza da mata sun fito a kan tituna suna rawa wasu suna yin tsirara wasu suna yin wasu abubuwa marasa kyau wanda al'adar mu ma ba ta yadda da shi ba ballatana addinin mu wanda duk girman al'ada ba ta kai addini ba to al'adar mu ma ta ki amince wannan abu a al'ada ma aka ganka kana wannan abu a ce wannan mutumin banza ne kuma ka zo kana gina sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kana yin barna kana yin shakiyanci kana yin rairayin da ba su kamata ba kuma kana kiran sunan Allah kana kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi ba namu bane kai kuma ba da yawon mu kake yi ba kuma muna da iko za mu kama kan hukunta ka kuma rashin ladabi ne kuma rashin da'a ne kuma yaƙar addinin annabi ne sallallahu alaihi idan za ka yi abin ka kai a cikin nutsuwa tabbas ana yin tsalle a yi rawa don murnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wace iri rawar da duk mai hankali zai iya kalla rawar da duk mai mutunci in ya gani zai ce kun irin rawar da yan habasha baƙaƙe suka kai wa ma'aiki ziyara aka dace da sallaci suka ɗauko abin kiɗa suka shigo inda annabi yake zaune cikin masallaci a hadisin bukhari suna kadawa suna ɗaga takobi wannan ya ɗan kai sara sai wannan ya ɗan kare sai su juya ko suna waka ana muhammadun abdu salihun ana yabo ana maganganu abin ya birge annabi sallallahu alaihi wa sallam hanna na aisha ta zo ta kalla annabi ya ce tsaya ta kalla ta kafaɗarsa har sai da ta ce ta gaji sannan ta koma wannan in aka yi wannan abu ne mai kyau ka yi murna Allah ya baka musulunci ya baka wanda ya zo da musulunci nan da ba dan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da ba mu san sallah ba da ba mu san zakka ba da ba mu san azumi ba da ba mu san hajji ba da ba mu san kimar iyayenmu ba gaba ɗaya ke da bautar dutse ko bautar kan da na iya da wasu abubuwa da tun hanyar za ana cewa kan kare da daɗi ma tukuni ɗan eh. da eh, ba zan ɗan ba buɗe buɗe to ashe murna da wannan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu to wannan farin cikin da za a yi yana da kyau amma ba mu yadda ba duk yanda kake za ka iya kaga wani zai yi shaidanci a wannan ranar ka hana shi kai ya bata mana ranar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rana ta annabi ce alkhairai za ne in muna da hali mu ciyar da abinci mu yi sadaka mu yi kyauta mu sa sababbin dinkuna ranar mu sa sabon yadi mu daddako alibidi mu dinga ci da cokali in mun samu dama haka ya kamata mu yi wannan rana ma ba mu yadda wai wasu har hajjin ginawa suke yi saboda rashin ladabi jama'a lallai a daina wannan wai sai a ce kamar alhaji dalha sai a ce wane sai ce ni dan iskan alhaji dalha ne ma'ana shi dan iska ne yana takama kuma na alhaji dalha ne shi ma'ana zai yi komai ba komai zai daure mai kafa to haka suke riyawa sai ce wai su na annabi kaga wannan rashin ladabi ne ya kamata ma wannan kalmar a jingina wa annabi sallallahu alaihi annabi ba shi da dan iska annabi ba shi da wani dan iska jama'a annabi mutanen kirki yake da su annabi masu sallah yake da su wanda suka iya alwala suka iya azumi suke jin kunyar Allah suke jin kunyar ma'aikin Allah suke bin addini sau da kafa wannan su ne ƴaƴan annabi al'ummar annabi idan haka ne a na jama'a idan an zo wannan ranar a yi abin da ya kamata a min a lami lafiya Allah ya bar muwafaka subhanallahu rabbana alhamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka akwai masu fada ma da fito da makamai in majalisun wanda tsakanin ko ba an ya salam ka ji ko yaran halifa ya salam ya salam to don Allah jama'a kowa ya kama hannun ɗansa ya wani kusa da shi faɗa ya masa nasiha in za a fita a fita a je zagayen takuta ba mu hana ba amma dai kada a tafi a tsanake ana salati ana karanta abubuwa ne ibn annabi sallallahu alaihi wasallam وكلا شر ما حمل وعلى الإيمان الكامل بالكتاب والسنة توفر وان راضنا أن يغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا ولقائنا في الله تعالى أحياء وأموات بالكافة بسنة أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم